studio studio Juma'a 22 ga watan Mayu na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. azumin ramadana ya zo ƙarshe kowane musulmi ya kamata ya fitar da zakar kono ya ba mabukata kahin sallar idi ƙarin bayani tare da malamin addinin islama a cikin labarin wani bincike ka rashin mai da hankalin jama'a ga kiyaye hanyoyin rigakafin cutar covid-19 ya wakana a zandar cikakkun bayyanai tare da ɗaya daga cikin ƙwararrun da suka shirya binciken a cikin shirin yau da saurar na akaba a game da batun karatun iya mata a gaya in ji shugabar sashen da ke kula da karatun iya mata a bangaren cibiyar karatun firamare ta gaya ta daya shine rahoton namu na musamman masu mu barkanmu da azumi barkanmu da sake saduwa yau idan allah ya nuna muna maraice lahiya azumi na a wunin shi na 29 kenan za a yi sallar azumi gobe sudu insha allahu ko kuma ranar lahadi a ƙarshen azumin ana buƙatar musulmi ya fitar da zakar kono ya ba mabukata kafin sallar idi ta ranar sallah kamar yadda dr ture malamin addinin islama ya bayyana ma musa hassan Zakar fidda kai wata sadaka ce ta musamman da ake fitarwa domin wanke azumi. Annabi yana cewa ya kamata a dafawa talakawa don kada su yi bara a ranar sallah, su ma su yi abinci. Don haka ne ana ba da zakar ne ga mabukata. Ana fitar da zakka ne da cimaka da ake ci, kamar shinkafa, wake, masara, hatsi, dawa. Duka wanda yake azumi, shugaban iyali ya dace fitar da tiya ɗaya ga kowane a fara da yara matasa manya da mata kai har wanda yake bako da yake a ka ana fitar masa da zakka kafin tafiya sallar idi kuma ana fitarwa kafin haka amma wanda ya fi da zakka bayan dawowa daga idi ya yi sadaka ne kawai Dole ne a kiyaye hanyoyin rigakafin bazuwar cutar COVID-19 wajen sallar Idi. in ji shugaban tauga ta musamman ta birnin yamai a cikin wata sanarwa ya kamata a kowane musulmi ya wanke hannuwan shi da ruwa da sabulu ko kuma ya amfani da man wanke hannuwa ya saka takunkumin shi kuma ya zo da sallayar shi sannan kuma kada ya yi musabaha kuma ya kiyaye tazarar metar ɗaya tsakanin shi da sauran musulmi. Tun dai lokacin da cutar COVID-19 ta bayyana a kasar niger a ranar 18 ga watan Maris kin da ta gabata, fiye da mutum 2,215 ne da suka hoto daga kasashe makwabta aka killace a jihar agadas in ji mai bima daraktan jihar na kiwon lafiya isufu yadidi ya kuma kara da cewa an samu 'yan malati 33 a jihar a cikin mutum goma da shida da aka magujin mutum talatin kin a arlita uku a garin agadas ga dai ƙarin hasken da ya ma musa mamman La region a yankinmu ya samu killace mutane 2,215 da suka fito musamman daga kasashe makwabta kamar Algeria, Mali da Libya kuma daga cikin mutanen 2,215 akwai 2,600 da suka fito yanzu 109 ake ci gaba da killacewa a Samaka muna da ajimce cikin yankin da aka tura kusan sumfuri 96 a Yamai da Tawa kuma bisa sumfuri da aka tura na zaton masu cutar mun samu mutane 33 da aka ma gwaji da ke da COVID-19 wanda 30 a arlet uku a Agadas kuma dukansu suna samun kulawa. Mun gode wa Allah dukan waɗannan mutane suna cikin yanayi mai kyau. Yankin ya amfana da kusan miliyan 51 da gwamnati ta tattara da kuma abokan hulɗa har ma da ɗaiɗaikun mutane kuma da muhimman tallafi ta fuskar kayayyaki da aka samu. Mu dakata dai a bangaren batun na COVID-19 a kasar Niger? A cikin wata sanarwa da ma'aikatar ministan kiwon lafiya ya fitar a jiya, sanarwar ta bayyana cewa an samu rasuwar 'yan malati biyu da kuma sabbin masu cutar hudu uku a zandar daya a maraɗe a jimilci a ranar 21 ga watan mayu na shekara 2020 an yi rajista masu cutar covid-19 924 cikin cikinsu 4,243 da aka magwajin cutar a cikin su 60 sun rasu 111 na samun magani 753 sun warke kenan cikin 'yan malati goma takwas sun warke. malaman jami'a na zandar sun gudanar da wani bincike a cikin garin don gano dalilan da ke sa mutane rashin kiyaye hanyoyin rigakafin kamuwa da cutar ta covid-19 dr Abdul abdulwahab sumana malamin jami'a kuma mamba kungiyar masu binciken yama mustapha mamman sani ƙarin bayani akwai waɗansu sabubban da mutane suke zanawa cewa su suke hana su bin wa'annan dokoki ko waɗansu in aka saurare su an ce e abun ne na lahiya amma a wani bangare kamar dai akwai kamshin gaskiya ya kamata ce waɗansu abubuwa a gyara su yalla na wajen fadakarwa da sauransu akwai waɗansu sabubuwa da suka bada da wannan ko da irin nashi ra'ayi riga ce aka ce banda wannan kuma akwai a duniya game da wannan ciwo waɗansu maganganun da ake ta yaɗa yadawa suka sa mutane suna ɗari-ɗari game da wa'annan matakai kuma yani na su gani wa'annan fadakarwa da ake ta yi kullum a radio da tele da sauransu ya suke ganin ta abin mai gamsarwa ne ko baya gamsar da su ko a kuma a ban haushi cikin kowa ya ba da ra'ayin shi daga bayan don muka yi nazari a ilmance bayan wannan nazari na ilmance aka hudar da sakamako da aka sa shi a rubuce cikin wannan dan karamin littafi Ko ina makomar al'amuran kiwo a nahiyar Afirka ta yamma musamman ma a yankin Sahel? Baya ga rashin kwanciyar hankali da yamma wasu guraren katoto, yau an wayi gari annobar cutar COVID-19 da matakanta na rigakahi sun kawo ma al'amuran kiwo koma baya. Ganin cewa muna cikin mawuyacin hali a game da al'amuran na kiwo, wannan ba zai zamanto ba ƙarshen batutuwa na kiwo ƙasar Nijar in ji buraima dodo magatakardar ƙungiyar makiyayin ƙasar Nijar a ren a cikin firarsu da musa hassan Ba karan farko ba ne da makiyaya suke cin karo da matsaloli iri daban-daban idan tun a farkon karni shaka Amadu ya samu kullu da wani kudin karkara shine domin akwai tashe-tashen hankali masu tsanani da suka fi karfin makiyaya ya samu kullu da matakai da ke kare waɗannan makiyaya. A yau muna rayuwa cikin yaƙe-yaƙe cikin yaƙe-yaƙen ƙabilu annoba dukan waɗannan suna takaita kai da kawo da ke tushen makiyu waɗannan yankunan yankuna a yau sun rasa makarantu babu kasuwa kwata-kwata kuma babu duk wani taro domin kafa wasu dubarun jama'a na tsira muna cikin yanayi mai wuya sosai domin kiwo amma wannan baya nufin muna karshen kiwo jiya wajejen karhe goma na dare wasu mutane dauke da bindigogi da ba a san ko su wane ne ba sannan kuma su mummutuna suka farma likita da dakin ajiyar magani na birni a cikin kwaminikin ƙauyen simiri a gundumar walam wani ƙauye da ke a nisan kilomita 75 daga arewacin yamai isaka karimun shugaban da'irar tasimiri ya tabbatar da farmakin a cikin ƙarin bayanin da ya ma tannan ahmed fudai Na tabbata harin da 'yan fashi da makami suka kai, kuma na tabbata da mutuwar ma'aikacin CSC na Bane Beri, sannan sun kwashe magunguna likita da asusun ajiya na CSE. Kun san idan irin wani al'amari ya faru, kowa hankalinsa yana tashi. Mun yi ƙoƙarin kwantar wa jama'a hankali. Hukumomi da suka sanar da ni harin an saka tsaro a garin. Ba iya cewa ga waɗanda suka kai harin, amma dai abin da na sani 'yan fashi da makami ne. personne ou telle personne, ce qui est sûr que c'est des bandits également. Masu tonin zinare goma sha biyu na nahiyar Afirka a cikin su ɗaya na Chadi, biyu na Najeriya, tara 'yan Nijar ne da suka hoto daga da'irar Junju a jihar Doso. Gabaki ɗansu wannan mutanen sun ƙone kurmus a cikin wata rijiya kuma ana zargin sojojin ƙasar Algeria da aikata wannan mummunan al'amarin. A cikin 'yan ƙasar Nijar uku da suka rasu da kuma inda suka ji rauni an kai su babbar asibiti ta agadas inda suke samun kulawa ta manyan likitoci na medecines sans frontier mu saurari shaidar da mamman salisu daya daga cikin wainda al'amarin ya shafa yamma musa mamman lokacin dai da abin zai faru karfe tara da rabi ne na safiyar jama'a yau sati ɗaya kenan iko suka zo wurin na aljeri a dabar ake ce ma wurin yana tsakanin ingizam da tinzawat sai aka ce a rage ga iko nan ta hefu sai muka yi kasan rijiyoyin rijiyoyin da yake duk karshen wata suna zuwa wurin an ka su sai a shige kasan rijiyoyin in suka zo ba iska kowa sai su wuce to wanga karon da suka zo ba su iska kowa sai suka hasa wa rijiyoyin wuta suka zo ba isansi suka sa zanna wannan na rufa suka sa wuta saura suka kone wanda wuta ta kai gare su saura waɗanda wuta ba ta kai gare su ba su kone ba lalle ni ina cikin waɗanda ba su ƙone ba don inda muke mun kai kusan minti arba'in wata tana ci sama ba ta kai gare mu ba sai da wata ta mutu sannan muka samu ka fito bancin mu fito ana fidda waɗanda suka ƙone mutum sha biyu suka ƙone akwai yan da ɗaya yan najeriya biyu tara duka yan nijar ne daga cikin yan nijar ɗin su ne guda uku suka rasu. barka dan uwa kana lahiya lafiya kalau na gode wa allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar dan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Kishi 48.48 cikin ɗari. shine kason ɗiya mata da ke cikin makarantun boko a ɓangaren ma'aikatar da ke kula da al'amuran ilimi da horo a ɓangaren firamare ta ta ɗaya a cikin jihar Dosun. A cikin 'yan makarantar 8,923,323 'yan mata ne. Aikin yana da yawa, in ji shugabar da ke kula da batun suka ɗiya mata a cikin makarantun boko, iskofi ta gaya ta ɗaya. Uwar gidan Abdu Saratu a cikin firarsu da Fadel Alo. L'inspection Gaya 1 28 Inspection ta gaya ta ɗaya ta kumshi 'yan makaranta 8,923 da 'yan mata 4,326 kishi 48.48 cikin 100 daga nan ma kun san akwai sauran aiki. a wannan hali ina ne matsalar take dan gaya a garin gaya ba mu da matsala sosai amma a cikin ƙauyukan nan ne al'amarin yake da wuya wato a tara foton duka kwacha koka mai lamba da ton hiza nan ne ke da matsalar saka ɗiya mata a cikin makarantu. Menene yake kawo raunin saka 'ya'ya mata makarantun boko a cikin waɗannan garuruwa? Uwaye da kansu ne suke kukawa da ubannin suna nuna cewar sun bar musu ɗauyeniyar yaran baki ɗaya su kuma uwayen sai su rinka sa su ayyukan gida kamar su ɗaukar ruwa zuwa itace ko kuma tallace-tallace. me kuke yi don hana faruwar haka? Wayar da kai shine muka sa gaba. Muna iske uwayen mu kwatanta musu cewar su bar yaran nasu 'yan mata su yi karatu saboda ita mace idan ta samu ilimi tamkar al'umma ga baki ɗaya ce ta samu tarbiyya tunda tana iya kawo ta yi da ɗa namiji ko a cikin gidanta ne ko a bangaren gidansu ne kai hata ma a ƙauyen ma za ta kawo ta ta gudunmawa a matsayinta na mai ilimi. A ko da yaushe muka je ga uwayen suna nuna muna cewar za su ba da kai to ba a sani ba ko in mun ba da baya sai su yi watsi da al'amarin amma dai ya kamata su kula su bar yaran nasu mata su yi karatun boko. Wani abu shine saka 'ya'ya mata a makarantun boko da kuma tsere su a makaranta. wani kokari kuke yi a wannan fanni? Don ganin yaran mata sun ci gaba da karatu, muna ba daraktan makarantar shawarar ya rinka bitar karatun kai a kai, musamman ma ga waɗanda ke da rauni sosai. Hatta da 'yan maza ma suna iya zuwa. Nan da muka zo karshen labarin na sashen Hausa, mu sha lafiya, masu salam.